بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآني كي قباتر تكأيتتشن تفسير القرآني أتكين صوتي سورة القيامة أن سوكر دائتا أمكا دقمانو فوبين سورر bayyana ikon Allah akan tayar da halitta da tara su ranar alkiyama. Tafsiri لا أقسم بيوم القيامة Allah ya rantse da ranar tashin alkiyama ranar da mutane za su tashi gaban Allah Ubangijin talikai. Wala uqsimu bin nafsin lauwama. Kuma ya rantse da rai ta gari wadda take zargin ma'abocinta akan gazawa wajen aikata ayyuka na gari da aikata munanan ayyuka. Allah ya rantse da waɗannan lamurra guda biyu cewa wallahi sai ya tashi mutane bayan mutuwarsu domin yi musu hisabi da sakamako. أيحسب الإنسان allan da نجمع عظامه Shin yanzu mutum yana zaton ba za mu haɗa ƙasusuwansa bayan mutuwarsa ba don tashinsa? بلى قادرين على ان نسوي banana. tabbas za mu iya za mu iya haɗa su tare da dawo masa da 'yan yatsunsa a cikin halitta daidaitacciya kamar yadda take a da. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه kawai dai mutum yana so ya ci gaba da yin inkarin tashin alkiyama ne domin ya ci gaba da aikata fajircinsa a nan gaba ba tare da wani abin da zai tsoratar da shi ba. يسأل ayyana يوم القيامة yana tambaya yana mai nuna tashin alkiyama ba zai yiwu ba yana cewa yaushe tashin alkiyamar zai faru fa'iza bari kwalbasar to yayin da gani ya ruɗe ya firgita a lokacin da ya ga abin da yake karyatawa wa khasafa qamar kuma hasken wata ya tafi wa jumi'a ash-shamsu wal-qamar kuma aka haɗa gangar jiki rana da wata a wuri ɗaya. يقول الإنسان الانسان يومئذ اين المفر a wannan rana mutum fajiri zai ce ina wajen gudu kalla wazar babu wurin gudu a wannan rana kuma babu wurin tsira da fajiri zai fake a ciki kuma babu wata makama da zai kama ila rabbika yawma idhinil mustaqar zuwa ga Allah ubangijinka ya kai wannan manzo a wannan ranar makoma take kaɗai domin yin hisabi da kuma sakayya. ينبأ الإنسان يومئذ بما wa وأخر a wannan rana za a ba mutum labarin abin da ya gabatar na ayyuka da wa'anda ya yi su daga baya. Balil insanu 'ala nafsihi basira Kai. mutum zai yi wa kansa shaida a kan kansa ta yadda gabansa za su shaida da abin da ya aikata na laifi. Walau alqa ma'azira Ko da ko shi ya zo da wasu dalilai nasa da yake kansa da su cewa shi bai aikata wannan mummunan aiki ba, hakan ba zai amfane shi ba. La لا bihi به لسانك لتعجل به Ya kai wannan manzo kada ka rika motsa harshenka kana mai yin gaugawar koyon alkur'ani don kada ya kubuce maka Inna alaina jam'ahU wa ƙur'ana. Haƙiƙa, mu aikinmu ne mu haɗa maka shi a cikin ka kuma mu tabbatar da karatunsa a kan harshenka. فإذا قرأناه فاتبع ƙur'ana. idan mu Jibrilu yana karanta maka shi to kai shiru ka saurari karatunsa. Thumma inna alaina bayana. sannan fassara shi gare ka shi ma yana kanmu. Kalla bal tuhibbuna al'ajila. Ba haka ba ne yadda kuka yi da'awar rashin yiwuwar tashin alkiyama, ku kun san wanda yake da ikon halittar ku tun farko ba zai gaza raya ku bayan mutuwar ku ba. kawai abin da yasa kuke karyata tashin alkiyama shine son da kuke yi wa rayuwar duniya mai saurin karewa wa tadharuna al-akhirah da kuma barin ku da rayuwar lahira wadda hanyar ta ita ce ku tsaya ga abin da Allah ya umarce ku na yin da'a da kuma abubuwan da ya hana ku na haramun wujuhun yawma idhin nadira fuskokin masu imani da arziki a wannan rana suna cike da haske da kwarjini ila rabbiha nazira suna masu kallon ubangijinsu kuma suna jin daɗi da hakan ووجوه fuskokin kafirai masu taɓewa a wannan rana suna murtake murtok babu alamun farin ciki a tare da su. تظن أن يفعل بها فاقرة sun tabbata azaba mai girma za ta afka masu da azaba mai radadi. Kalla idza balagati Lamarin ba kamar yadda mashirkai suke tunani ba ne, cewa idan sun mutu ba za a azabtar da su ba, idan ran ɗayansu ya zo saman ƙirjinsa. Wakila man raƙa sashen mutane ya ce wa sashi wane ne zai yi wa wannan magani watakila ya samu waraka wa zanna a lokacin wanda yake cikin magagin mutuwa ya tabbatar zai bar duniya ne ta hanyar mutuwa والتفت الساق بالساق wahalhalu da tsanani suka haɗu a ƙarshen rayuwar duniya da farkon lahira ila rabbika izinin masaƙo? idan haka ta faru to za a kora mamaci zuwa ga ubangijinsa fala saddaqa wala salla kafiri bai gaskata abin da manzonsa ya zo da shi ba kuma bai yi sallah ga Allah maɗaukakin sarki ba walakin kazzaba wa tawalla kawai dai ya ƙaryata abin da manzonsa ya zo da shi ya bijire masa ثم ذهب ya أهله يتمطى sannan wannan kafiri ya tafi wurin iyalansa yana mai yin fariya cikin tafiyarsa saboda girman kai. Aula laka fa'aula Don haka sai Allah ya tsoratar da kafiri cewa azabarsa ta tunkaro shi ta yi kusa da shi. Summa aula laka fa'aula sannan sai Allah ya maimaita wannan jumlar don ƙarfafawa ya ce, Hallaka ta tabbata a kanka. أيحسب الإنسان أن su suda Shin yanzu mutum yana zaton Allah zai bar shi kara zube ba tare da ya ɗora masa wani nauyi na shari'a ba? ya kunu tafatan min maniyyin yumna. Shin wannan mutum a wani lokaci can baya bai kasance ɗigon maniyi ba ne wanda ake zuba shi a cikin mahaifa ba. ثم كان علقة فخلق فسوى sannan bayan haka ya kasance wani yanki na daskararren jini sannan Allah ya halicce shi kuma ya sanya shi cikakkiyar halitta daidaitacciya. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى kuma ya sanya shi jinsi guda biyu namiji da mace. bi ذلك ala, a yi يحيي الموتى Shin yanzu wanda ya halarci mutum daga digon mani sannan gudan jini ba mai iko bane akan raya matattu domin yi musu hisabi da sakayya a wani karo ba daban tabbas haka ne shi mai iko ne akan aiwatar da hakan